Ibraniyawa Sura ta takwas Wato duk manufar maganar mu ita ce wannan, shi ne irin babban firis wanda muke da shi, wato wanda ya zauna a dama da kursi maɗaukaki a can samai, mai hidima a wuri mafi tsarki, da kuma masu jira ta gaskiya, wadda Ubangiji ya kafa ba mutum ba. Kowane babban firis akan sa shi domin ya miƙa sadakoki da hadayu, saboda haka wajibi ne wannan shi ma ya zamanto yana da abin da zai mika. To ashe, da har yanzu yana duniya da bai zama firist ba kenan tun da yake akwai firistoci da suke miƙa sadakoki bisa ga shari'a suna bauta wa makamantan abubuwan sama da kuma su kamar yadda Allah ya gargaɗi Musa sa'a da yake shirin kafa alfarwar nan da ya ce ka lura fa ka shirya kome da kome daidai yadda aka nuna maka a kan dutsen amma ga ainihi almasihu ya samu hidima wadda take mafificiya kamar yadda alkawarin nan wanda shine matsakanci yake da fifiko nesa tun yake an kafa shi ne akan mafifitan alkawarai domin da wancan alkawari na farko bai gaza da komai ba da bai sa an sake neman na biyu ba gama ya ga laifinsu da ya ce lokaci yana zuwa in ji ubangiji da zan tsara sabon alkawari da jama'ar isra'ila da kuma zuriyar yahuza ba irin alkawarin da na yi da kakanninsu ba a ranar da na kama hannunsu domin in fito da su daga ƙasar Masar. Saboda ba su tsaya ga alkawarina ba, shi ya sa na ƙyale su in ji Ubangiji. Wannan shi ne alkawarin da zan yi da jama'ar Isra'ila, bayan kwanakin nan in ji Ubangiji, wato zan sa shari'una a birnin zuciyarsu, in kuma rubuta su a allon zuciyarsu. zan kasance Allahnsu, su kuma su kasance jama'ata, ba kuma sai sun koya wa ɗan garinsu ba, balle wani ya ce ɗan uwansa ka san Ubangiji, domin kowa zai sanni, daga ƙaraminsu har ya zuwa babbansu, domin zan yi masu jin kai a kan muguntarsu, ba kuwa zan ƙara tuna da zunubansu ba. Da yake sabon alkawari. ashe ko ya mai da farkon tsoho kenan abin da yake tsufa yana kuza da tsofewa lallai ya kusan shuɗewa kenan